Muna a cibiyar matasa ta anguwar Kalle Est da ke cikin shiya ta uku a nan yamme karfe biyar na yamma ya buga kamar yadda aka saba cibiyar ta ɗau haramin kaɗe-kaɗe na dandalin soyayya wata al'adar waƙe-waƙe da aka ɗauko daga najeriya wada da harshen hausa ake malakanin dandalin soyayya a cikin wannan cibiyar ne turup ɗin himma sabon tashi ke trainin kowace sahiya tun fiye da shekara 20 a cewar shugaban turup ɗin yahayya da aka fi sani da lakanin gurguli. amma idan za a shiga wannan trop ɗin sai da izinin uwaye a faɗar gurguli. Muna wasanni daban-daban na gargajiya muna dandalin soyayya da sauransu. yin masu sabon tashi yarinya ko namiji ko mace idan za mu ɗauka sai mun samu izinin uwayenta ko kuma mun samu izinin babanta. Matasa mata su ne suka fi sha'awar kuma suke rawar irin wannan waƙe waken kaɗe-kaɗen kamar Maryam da Hadiza da basa ƙetare rana ko ɗaya hakan yana burge ni ne kuma alhamdulillah ina yin bakin kokari na kuma ina yin yadda ya kamata a Najeriya na ware wasa na sannan kuma nake shigowa Nijar ni yan Nijar wannan abu mun dauke shi kamar sana'a ko da yake muna da aikin yi amma ba za ya hana mu zawa muna jin dadin shi ra'ayi ne komi muke gani dole mu hakura wataran za mu ji dadin shi kuma ko yanzu ma alhamdulillah muna samun biyan bukatun mu komi muna yi a ba mu da matsala shigar da 'yan Nijar cikin dandalin soyayya samfarin salo na Niger ita ce fafutkar da mawaƙi marayi Musa Bube Haruna mai lakanin suna alias Musa Yaro. Akwai matsaloli da dama sai dai in ce ma Joveji dan kaga shekaran jama'an an yi wani konkur na award kasa bakwai suka saka Niger wajen konkur kin. Je suis le seul Nigerian wanda na samu wannan trophy. Kaga sai ni kerce pour moi dandalin soyayya. Abin da muke ya kamata a waiwaye mu saboda wai an kace artist dandali ba a makon shi cikin harka artist. To muna nan muna ba da gudunmawar mu sosai. Ubangijin mu Allah ya kama muna Allah ya taimake mu. Lale salon wake-waken dandalin soyayya na ƙasar Nijar, 'yan Nijar na yaba su, to amma ba kamar irin na Najeriya ba wani yanayi da 'yan wasarmu na Nijar da ke wannan irin wasar suke koke da shi.